ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر منها صافية شاء بيغ رمضان bayan jira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1440 da biyu wanda ya daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta shekara 2021 Allah muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka allah mafi roƙo ya sa wa cikin bayan allah da ake yin tasu daga wata zuwa aljanna a cikin wannan wata mai albarka wata alkurani za ka gawar magana mata yau ramadan shahar musamman ramadana wata ne da yake koyar da mu haƙuri sosai musamman ma na uku haƙurin nan guda uku za ka yana koye da musulmi ya tuffata da haƙuri sosai malaka fa'in inna ramadana sha'ar sabari wa madarasatu sabar wata ramadana wata ne na haƙuri sannan kuma wata makaranta ce da musulmi da musulma suke Koyan hakuri a cikin wata fasau awidul ala sabar wata murinun alayhi wata yana sabarwa da mutum haƙuri sannan kuma yana koyawa mutum haƙuri mana wata ruban kamar wata ne da mutum yake tirenin ɗan kanshi wajen ya kasance mai haƙuri ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر ذلك يتفنتي حتى الصحب وديثي لبجم من ذلك صلى الله عليه وسلم من ذلك يكره أنه وتعنى رمضان وتعنينا أقولي مثل دي ذو إن يعني يميك رفرة ذاك لك تمي إني مرؤ صائم أيني مسنني أبي تكاوي ولا كلام amma ce a wajen ramadan ne watakila kaga za a iya samun damuwa kenan mana cewa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu nisfu as-sabr azumi rabin hakuri ne azumi rabin hakuri ne wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi duk da ban duba ingancin hadisin ba wata gajiyar karga cewa a sauwo nisfu sabar azumi rabi ne na haƙuri kuma inda sabar salatatu anwa sana haƙuri ya kasa kashi uku mana haƙuri in ka duba shi umar a dunkule kashi uku ne akwai sabrun ala ta'atillah akwai haƙuri wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya akwai sabrun an maharimillah akwai haƙuri akan abawan da Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya ramta wa mutum za ka da da yin azumi Allah subhanahu wata'ala ya ranta wani mutum abinci mu sha abin sha duk da cewa kuma ran mutum fa yana buƙatar wannan abincin da abin sha to da ka ce haƙuri ya kasance abin da Allah ya haramta mai sai haƙuri har zuwa rana ta fadi akwai sabrun ala aqdarin lahil mu'lima akwai haƙuri akan ƙaddarori na Allah mu'lima wanda suke akwai zafi to da ka azumi yana koyar da musulmi da musulma akan bawan Allah ya haƙuri wata jitabi wa hazi tsara su kullu wasu sau da aka wani nau'uka guda uku na haƙuri haƙuri wajen yau Allah biyayya haƙuri akan abin da Allah ya ramuta mutum haƙuri akan ƙaddarorin Allah duk da wannan nau'ukan haƙuri guda kusan tattara akan azumi fa inna fihi sabran ala ta'ati Allah a cikin azumi akwai haƙuri wajen yau Allah biyayya wa sabran amma harrama Allah ala sa'i min ash-shahawat a cikin azumi akwai haƙuri dangane da abin da Allah ya ramuta mai azumi na sha'awar zuciyar shi wasabran ala ma ya hito lissa'in min alamin su a cikin azumi akwai haƙuri akan abin da mai azumi ji na yunwa da kuma da ɗaɗinta wal atash akwai haƙuri akan ƙishin ruwa wa ba'afun nafsi wal akwai haƙuri akan raunin jiki da mutum yake samu da kuma raunin rashi da yake samu wa hada al'alamun nashi an amali ta'at yusabu alayhi sa'im wannan rauni da muke ke ji na yunwa da kishin ruwa da kuma rauni na jiki wajen aikata wasu ayyuka to lallai idan mutum yayi Allah Allah zai bashi lada akan haka kama qala ta'ala kuma yadda Allah wa ta'ala yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un لأن الله سبحانه وتعالى يمسها كلي سبو دباب ونكشر وادل السابس ولا نصب حتى باب وتوهل ذات السابس ولا مخمصة باب وتيوى ذات السابس في سبيل الله ذنبك دين الله سبحانه وتعالى ولا يطعون موقعا حتى بلا تتاكوني بجري يغيظ الكفار واندر يبقى انتوى كافريري ولا ينالون من عدو النيل الهكا ولا تصاموا ولا النورنيوى لغجع كن دعوى إلا كتب إلا كتب لهم به عمل صالح فتعال الله روى تاوصوا أي نقري دعونا أي شيء إن الله لا يضيء أجر المحسنين تبث الله سبحانه وتعالى بايا سورة دلالة نمتلسك كيف inda mutum ya kyauta ta aike shi to zai ga lada a wajen Allah subhanahu wa in dai muka kyauta ta ramadan din za mu ga lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ki ta Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya rishi mutuwa da rayuwa Allah shi ya rishi mutuwa da rayuwa don Allah jarabe mu wani da fi kyawun aiki kyawun aiki haka Allah ce بل إن الصوم يضاعف مضاعفة خاصة بل ما عدو رمضان ألا ينع من لا رنشني منك وواتكين ذلك أن الله عز وجل يتولى جزاء الصائمين ألا شيكي تولي يكي جعونت ساك وكم ما سألني شيك وثلالة ذاك ألا يفرع وصلاة مدى الصوم ولا داني بقواقع وانجا ألا ديك جيرا وصل الشيرة تشارك حديث يا مسلم بخاري مسلم ذاك ثابت عن البركة أبو هريرة كيسوا كل عامل بني آدم له يكيش الله نتيا دك عيشنا آدم ناشي قال حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ذا كون لا لا مسكين كون عيش لا لا نمسكي ذاك ذا أنك عيش لا لا بلا إذو عنك يبوه daga ninki goma zuwa ɗari bakwai amma an yi maka san lissafin ba allah shi kai ya san lissafin kan allahu azza allah ki illa siyam sai dai azumi fa wuli azumi na wani wa ana aji bibi sannan kuma ni nake sa ka sa mai azumi da azumi inna wuta ka sha wata wa ta'am wa sharabu da aji allah ki cewa mai azumi ba musulmi da musulma sun bar abin da suke sha'awa da abincin da abin sha min ajili saboda ni ji Allah subhanahu ta'ala ibn rajab bin hanbali rahmatullahi alayhi yake cewa fa'ala hadhihi riwaya يقول استثناء الصوم من الأعمال مضاعفة أكون waya sai ya kasance an kira azumi daga cikin aikin da ake ninka su daga lada daya goma zuwa ɗari bakwai فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها سيكت يدك وليك لوكي أنا منك أزوى نكي قوما إلا الصيام سيري أذن وإنه لا ينحصر تضعيفه في الامر ذاك الشيء منك شباية تقيت وقتين قوما لديوكي آه ولا نكي يا فاكا بل يضعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصل ألا لا ننسى عدم من منك ميوى باتالة إياك الكيوى ba tare da dukkani ba wa inna siyama min sabr azumi yana cin hakuri da bayan Allah suke yi wa qad qala ta'ala sannan Allah yake cewa dan da masu hakuri in kai hakuri ba kai raki ba baki ki raki ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ne ba tare da lissafi ba za ka idan kai haƙuri wajen azumin ramadan kai kokari kai shi kamar yadda manzo Allah yi to haka Allah zai saninka wa kaladanka ba ta da lissafi ba ayyuha as-sa'imun al-kiram ya kuta da masu azumi masu karam haka la yatabayyana lana idamu irtibat bayna as-sawm was-sabr kamar yadda muka baraka azumi yake da alaka da haƙuri ويستدل لنا أن الصبر سبيل إلى اكتساب خلق الصبر sannan kuma ya bayyana gare mu lallai azumi azumi hanya ce ta wuce samu halayya na hakuri ba hanya ce ta wuce gance mafaɗaci ba ذلك الخلق العظيم الذي امر الله bi wannan hali mai girma hakuri ke wanda Allah ya yi umarni da shi wa a'la manarau sannan Allah ya ɗaukaka matsayin hakuri wa aksara min zikiri fi kitabi sannan Allah ya yawaita abinci an fatan haƙuri a cikin tafar ƙwari wa bashirin swabiri allazi na izo a swabatun musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilazi wasbiru inna Allah ma aswabiri wa asna ala ahlihi alƙa'imi na bihi sannan Allah ya yabi masu haƙuri wanda suke tsayewa da haƙuri kama ce ka ce mafaɗa cikin kodayaushe ووعدهم بالعلم الجزيل عنده إن الله تما ساق ويساد كوكو أبل أوجن الله الله واصبر وما صبرك إلا بالله كي يهقني لا دنا قولنك بايا وجن قوة وجن الله الله دي بكرا لا أقول لك شيء وقال لك تا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن علم الأمور وقال لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سي مجد قريش مي هقولي مداجي وجه هقولي سنكوا مي زمن داكو مجد قران الله لن ندام روتا وجه الله سبحانه وتعالى فالله كتا وست مبشر الصابري كي بشارة جواساوي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mutane an musu da kansa cewa inna lillah wa inna ilaihi raji'un babu naki ba ya mutu ya lalace ba mutu ba ta mutu ta lalace sai ta ya kushe fuskanta da kuma ya gariga an ta ya kauta ya kuiwa sanan mun zalla ke cewa wa man yusabbir wa man yatasabbar yusabbiru wallah duk mutumin da ya dau hanya ta hakuri yake nema ya hakuri to Allah zai ba shi hakuri abu ya same ka ka yi ƙoƙarin yaƙuri to sai Allah ya ba ka haƙuri to kishi ya kashe zama mutum da ya raki ya ke yarda to sai Allah ya ce maka wajen rakin ya zara ce babu na rakin wa ya ahadun a ƙa'un a zamu wala an sa'u ya sawa Allah bai taɓa ba bawa wata kyauta ba wata tafi girma da yalwa fiye da kyauta ta haƙuri shugaban mu ne كلمه من ان نبي عمر ابن الخطاب كتيوا وددنا خير عيشنا بالصبر ولا وانت وفي الخير رأي ورم وجاه إذا كان قلت ولا فتاة جيدة وجاء الله سبحانه وتعالى سماع وجهك أفضل عيش أدركناه أدركناه بشوق والله ما في في فيك الرأي ومن سامية لدى قلت ولو أن الثور كان من الرجال كان كريما da sai haƙuri ya kasance namiji ne da sai hakuri mutum ne namiji su da ya kasance mutum ne mai karamci in ji umar ibn khattab amir mu'minin ali ibn abi talib yake cewa as-sabr waqiyatu la tasbu ita haƙuri wata hanya ce wacce take kai mutum zuwa ga manufar mutum ba ta yanke mutum daga manufar shi hasan wasu yake cewa a kan da mai kudin kai haƙuri wata taska ce cikin taskoki na kai la yi la yi illa da abdul karim inda Allah baya ba da haƙuri sai ba wanda kana ce mai karamci wajen Allah ta ba ta Allah ba mutum haƙuri a ba kowa ke ba bayan Allah zaɓu ko Allah yake ba haƙuri amma wani yanzu ka ce ai ya ji tsoro ne yake ya taba sai ce wallah ina azumi ne je ka kawai mana sai a kaji ne tsoro a to ai ba haka aka ce wa Allah ma'ashar al-mu'mini الصائم مختصم يفيد الدروس الجامة في الصبر من جراء صيامه lallai mutum da kace mai azumi sannan ke neman lada wajen Allah zai samu darasa masu yawa dangane da abin da ya shafi azumin shi yana bara abinci da abin sha da sha'awar shahararwacin da ke azumi za ka sai samu darasi mai girma na haƙuri wanda wannan darasin wai ba kawai a cikin azumi ba a manufar shi ne darasin da kalauka na rambar na haƙuri ya kasance maka aiki a tsawon rayuwarka tsawon rayuwarka mutum da kai kawai da kake da haƙuri a cikin azumi wani na sauka ta ce a in yi sa'ib ina azumi ni ma na safara to haka bayan ramadan rayuwar ka wakila zuwan da sama ka ce kai ba ka neman bala'i ba ka neman musiba to Allah tsare mu daga neman bala'i za ka wani yanzu zara ka tashi sai ka ba zage-zage ya ce to ai shi an san su ba su da mutum a to zai ka ce Allah rawa kalmar shi mutum a yi ba kalmar ce mai daɗin faɗi ba to ka kuma tana ce tuffan munafiki ya kasance duk lokacin da aka yi ɗan wani a tsariya da shi aje ta fadirki da zagi su da'awa abu kaza a wannan ai kowa ya san su ga yadda gidan sai ga wannan shi ne sai wani kewa wanda mutum kewa wa gida Allah mutum kwaya ta dama. Na shekare masu azumi wata lamba wata ne da ke koyar da mu hakuri sannan kuma hakurin ana so ya kasance yau wanzu a cikin rayuwar baki daya zai kasance dukkan rayuwar mutum ta kasance hakuri ce sai ya samu kwakwabin lalawa wajen Allah su wa ta'ala Allah mutum ya ba da mu الله مكلك وجهك مغرا ونسكرت ونسكي الدنيا والارض الله فاتها والصغافيا الله مكلك ويستاور لكن باين الله وانك انت كل غوتا هو اجل تقول وتا بالبركه الله مكلك هي وانا البركه يوم وكذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ويد الله الى الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معه بمجدك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين ودمر على اعداءنا اعداء الدين وجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رتب صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا على كل كلمة المسلمين الذي يشهد لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وتنزل ولكن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين